Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata shida ga watan Fabrairun shekarar 2018 a kan mitoci sittin da 40. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Barkewar tashin hankalin kabilanci a arewa maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 24 tare da kowane ɗaruruwan gidaje kurmas. Kasuwannin hannun jari a Amurka sun fuskanci babbar faduwar hannayen jari jiya Litinin. Kwanaki uku ya rage kafin kudaden da ake gudanar da ayyukan gwamnatin Amurka su ƙare. To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar Najeriya da Kamaru suna tattaunawa a kan karfafa tsaron iyakokin kasashen biyu domin sa ido a kan kwararren 'yan gudun hijira. Haɗin kan Najeriya na Multinational Joint Task Force nan shi ma zai taimaka a duba kan cewa boda ɗinmu da girmanta an samu an tsare ta yadda ya kamata. wasu al'umman kudancin najeriya kuma sun mai da martani akan labarin da jaridu suka buga cewa lokacin kafa a kasar biafra ya kai inda suka ce suna kyautata zaton kafa kasar biafra a wata rana amma ba yanzu ba irin wannan kiraye-kirayen na neman banta ci gaba da faruwa za a ci gaba da yin shi matukar ba a samu daidaito da kuma adalci ba a tafi da gwamnati Ali Mustapha Sokoto kuma na tafi da shirinsa na tsaka bai wuya amma duk sai ba an sha labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Barkewar tashin hankalin kabilanci a arewa maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 24 tare da kone ɗaruruwan gidaje kurmus. Jami'an Congo sun ce faɗan ya ɓarke ne a ƙarshen makon da ya gabata a lardin Ituri tsakanin 'yan ƙabilun Hema da Lendu. Ba a tantance abin da ya haddasa faɗan ba, amma ƙabilun biyu sun kwashe shekaru masu yawa suna gaba da juna. ofishin aikin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya ce zai nazarci lamarin a halin yanzu kuma amurka ta akaba wani kwamandan sojojin congo da wasu shugabannin 'yan tawaye uku takunkumi saboda taimakon da suka bayar wajen yada talauci da karancin abinci da kuma raba mutane da muhallansu a makon da ya gabata shi ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kakaba mutane hudu takunkumi kan laifukan keta haƙƙin bil'adama. adama matakin da aka ɗauka na ranar litinin zai sa a hana mutanen hudu amfani da dukiyarsu da ke nan amurka da kuma haramtawa duk wani ba amurka yin duk wata hulɗar kasuwanci da su kasuwannin hannayen jarin amurka sun fuskanci babbar faduwar hannayen jari a jiya litinin bayan da kamfanin dow jones ya faɗi da kusan maki 200 ya yi asarar kashi 4.6 cikin ɗari na darajar hannaye jarinsa shi ma kamfanin smp ya faɗi sama da maki ɗari jiya litinin kamfanin do ya yi faduwar da bai taɓa yi ba a tarihi wanda hakan kuwa na zuwa ne bayan da bayan faduwar da do ya gani a ranar juma'a lokacin da ya yi asarar maki 666 faduwar ɗayan yana zuwa ne bayan da aka fitar da rahoton samar da ayyuka da ke nuna tattalin arzikin amurka ya samar da ayyuka 200,000 tare da karin albashi da aka kwashe shekaru ba a ga irinsa ba ayyukan yi da aka samar da karin albashin ya sa masu zuba hannun jari suna fargaban tashin farashin kayayyaki da kuma yiwuwar gwamnati za ta kara kudin ruwa wanda ya fi 'yan shekarun baya to ana shan labarin duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwanaki uku ya rage kafin kudaden da ake gudanar da ayyukan gwamnatin amurka su sake karewa sai dai ya zuwa jiya litinin batun yarjejeniyar shige da fice ba masaniya inda aka dosa yayin da shugaban kasa donald trump ya ki amincewa da shawarar da 'yan majalisu daga bangarori bisa gabatar a wani saƙon twitter da trump ya kafe ya ce duk wata yarjejeniya kan daka da ba ta kunshe da maganar tsaron kan iyaka da kuma katangar da ake bukata ba ta lokaci ne kawai Trump yana mai ƙara jaddada matsayinsa kan bukatunsa kafin ya amince da baiwa dubban yaran da aka shigo da su Amurka suna ƙanana ba tare da kardu ba zama 'yan ƙasa. Trump ya yi magana ne yayin da Sanata John McCain na jam'iyyar Republican daga mazaɓar jihar Arizona da kuma Sanata Chris Kuhn ɗan jam'iyyar Democrat daga jihar Delaware suka bayyana wani shiri da zai baiwa yaran da ke karkashin shirin daka takardu shirin da tsohuwar gwamnatin obama ta samar da trump kuma ya shirya zai kawo karshe a wata mai zuwa sa'o'i kaɗan bayan shugaban ƙasar maldives ya ayyana dokar ta ɓace jami'an tsaron ƙasar sun kutsa cikin ginin kotun kolin ƙasar da safiyar yau talata suka kama babban alkali abdullah sa'id da kuma wani alkalin 'yan sandan sun bayyana a wani saƙon twitter cewa sun kama sa'id da kuma alƙalin kotun koli ali hamid kan wani bincike da ake gudanarwa sai dai ba su bayar da cikakken bayani ba a kan zargi ko tuhuma da ake yi wa alƙalan biyu haka kuma jiya litinin ne jami'an tsaro suka kama tsohon shugaban kasar mamun abdulgayyum a cewar wani mai magana da yawun tsohon shugaban kasar shugaban kasar maldives abdallah yamin ya ayyana dokar ta ɓaci ta kwanaki goma sha biyar bayan bijirewa umarnin kotun koli na cewa a sake shugabannin siyasa wanda ake rike da su ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international ta yi allah wadai da dokar ta bacin da wato da aka sa a jiya litinin tana mai gargaɗin cewa hakan zai iya kaiwa ga ƙaruwar yin amfani da ƙarfi wajen take haƙƙin bal'adama yanzu haka fadar shugaban kasar amurka ita ce za ta yanke hukunci kan takardar 'yan jam'iyyar democrat da ke karyata takardar 'yan republican da aka fitar da ke nuna cewa jami'an hukumar binciken aikata manyan laifuka ta fbi sun wuce makaɗi da rawa wajen amfani da ikonsu a lokacin da suke binciken katsalandan ɗin rashi a zaben shekara 2016 na shugaban ƙasa. a wata ƙuri'a bai ɗaya 'yan majalisun jam'iyyun biyu da suka kada wakilan kwamitin tattara bayanan sirri sun amince jiya litinin a fitar da rahoton da ke nuna hanyoyin da ake amfani da su wajen karɓar sammacin leƙen asirin carter page tsohon mai baiwa kwamitin yaƙin neman zaben trump shawara da ake zargi da tuntuɓar rasha dole sai gwamnatin trump ta amince da fitar da takardar 'yan democrat daga rukunin bayanan sirri kafin a gabatar da ita ga jama'a ita ma takardar 'yan republican sai da ta bi irin wannan mataki kafin amince fitar da ita ranar juma'a da ta gabata wadda ta janyo muhawara a fadin washington wato kan rawar da siyasa ke takawa a kan babban hukumar shari'a ta kasar. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. To madalla, ƙasar Najeriya da makwabciyarta a Kamaru suna wata tattaunawa akan ƙarfafa tsaron iyakokin ƙasar domin sa ido ga kwararren 'yan gudun hijira da ƙasashen biyu ke huskanta. A wani taro da ƙasashen biyu suka yi a Abuja, ministan ƙasa a ma'aikatar harkokin waje da ake kira Khadija Abubakar Abba Ibrahim ta yi wa wakiliyarmu Madina da ƙarin haske a cikin wannan rahoto da ta aiko mana. Manyan jami'an ƙasashen biyu sun nuna damuwansu a game da yadda ake samun 'yan gudun hijira da kwararan bakin haure ke haddasa harkokin ta'addanci a iyakokin ƙasashen biyu. A cewar ministan ƙasa a ma'aikatar harkokin ƙasashen waje Khadija Bukar Abba Ibrahim, waɗannan ƙalubale ne suka sa ƙasashen biyu ke taron a yanzu. Haɗin kan Najeriya na Multinational Joint Task Force nan shi ma zai taimaka a duba kan cewa boda ɗinmu da girmanta an samu an tsare ta yadda ya kamata kan iyakan gaskiya yana da girma sosai akwai tsawo kuma ƙarin kayan aiki da kayan tsaro shine zai mana maganin wannan al'amarin da ake ciki ake fuskanta akan abubuwan da suka dinga faruwa domin in ba wannan sasantawan abin ba zai yi kyau sosai ba. A lokacin da yake jawabinsa, ministan tsare-tsaren iyakoki a ƙasar Kamaru, Emmanuel Raine Sadi, ya ƙara jaddada muhimmancin ɗaukan matakai da ke iya kare ƙasashen biyu tare da bin ƙa'idojin yarjejeniya da ƙasashen suka sa hannu tun ranar biyu ga watan maris na shekara 2017 a yawun da ƙasar kamarin emmanuel Raine sadi yana mai cewa this bilateral organ has already held five sessions has enabled us to witness a significant improvement in the security situation at our common border as concerns the fight against Boko Haram, terrorist group, and maritime piracy in our coastal regions. Minista Reni Sadi ya ce, kwamitin ya yi tarurruka sau biyar kafin yanzu kuma ana samun nasara akan harkokin tsaro a iyakokin ƙasashen biyu, musamman idan aka yi la'akari da nasarar da aka yi akan 'yan Boko Haram. mai ba shugaban ƙasar najeriya shawara a harkokin tsaro muhammad mangunu ya ba taron tabbacin goyon baya daga ɓangaren najeriya domin tabbatar da an samu sahihan bayanai na sirri saboda a cimma manufan kare iyakokin ƙasashen biyu madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah ala ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaki. To madalla a gaida Madina Dauda biyo bayan wani rahotanni da ke cewa lokaci ya yi da za a kafa ƙasar Biafra wasu al'umman kudancin Najeriya sun mai da martani suna cewa lallai wannan abin zai faru amma dai ba yanzu ba ga dai rahoton wakilinmu alphonsus okorigwe To me, I prefer to remain in Nigeria if they organize the country called Nigeria. But if, if people cannot organize it, giving us Biafra will be the best. From what the uh, Mazda people said that uh, actualization of um, Biafra is imminent, but I believe that one day it will come. Sooner or later, we know that Biafra will come. Mutumin farko Ibenzim Okenna ya ce ya fi so ya kasance cikakken dan Najeriya idan har za a tsara al'amuran ƙasar yadda ya kamata. Amma muddin ba a yi hakan ba, basu Biafra ne zai zama mafi alheri. Sai shi kuma mutum na biyu Ebere Chimaduga ya ce ko da yake bai san matsayin da aka kai ba ga cimma burin kafa kasar Biafra yana imani cewa wata rana za a wayi gari a tarar Biafra ta tabbata. Sun yi waɗannan hasashen ne a yayin da suke mayar da martani akan maganar da ƙungiyar Maso ta Chief Raf Wazurike ta yi cewa tabbatar da jamhuriyar Biafra ta kusanto kamar yadda wasu jaridun ƙasar suka ruwaito jiya Lahadi. Wannan batun ne kuma ya sa muryar Amurka ta tuntubi Malam Abdullahi Baban Hadiza Rigasa kan abubuwan da kan janyo yawar kiraye-kiraye na neman ɓallewa fitowa daga kasar. Irin wannan kiraye-kirayen na neman a ci gaba da faruwa za a ci gaba da yin shi matukar ba a samu daidaito da kuma adalci ba a tafi da gwamnati. To amma da zarar aka ce akwai daidaito akwai kuma adalci a yanda ake tafi gwamnati za ka ga cewa mutane ba za su ci gaba da irin wannan kiraye-kirayen ba. Yanzu misali wani abu ɗaya da kwanaki muka zauna muka yi nazari shine za ka ga cewar ita gwamnati wai shin mutum nawa ne suke kula da su. Mutanen nan fa za ta tarar mutum uku ne daga ɗan kasuwa wanda ya yi ritaya ma'ana daina aiki sai ma'aikaci su nan mutum uku nan ka gane in ka kai kasar yan najeriya duka a wannan matsayin ake duk inda ka ɗauki mutum za ka ga cewar idan ko ka ce ɗan kasuwa ne shi ko ko ya gama aiki ko ko yana kan yin aiki sai ka ga cewar to waɗannan mutane uku ba wanda za ka je ka ji yana cewa ya gode da abin da ake ci to kaga dole a samu irin wannan kiraye kiraye din sannan kuma misali in ka kalli misali ma'aikaci sai ka ga cewar yanzu kusan ma'aikaci ana biyan shi rabin albashin shi ne dan duk abin da ake ana baka dubu ɗari eh, dubu ɗari na ya koma maka dubu hamsin ne ko dubu arba'in to ina za a zauna lafiya to to haka nan wanda ma ya gama aikin fansho eh wasu kuma ga sunan su basu ma san me ake ciki ba ma'ana suna jin daɗin su fiye da kima to kaga bayan da za a zauna lafiya Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owe Najeriya Menene duniya ne ma da la'agai da okoro igwe kafin dai mu ci gaba ga wannan saƙon. ya allah ya allah na huka. a nan ka suna mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari wadansu in kaji kamar yi kwalla muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna ka bata abincin da za ta ci ka bata tufa ka bata makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure in ka mare ni daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka ka ɗauki ido a ɗauki naka ka ɗauki haƙori a ɗauki naka dan in kai mari ba za a rama ba auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunan su su gyara ba kaga ba lallai ne su riƙe mu ba abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa suka neman neman kafana da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona sai suka yi lalata da ni ai ba shi ka aka ba akwai mamonitan da aka yi mai ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe shida na safe agogon najeriya nijar da kamaru karfe biyar agogon ghana jama'a tambaya ni ke da in ko to madalla yanzu ko kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan washington dc karfe goma sha biyu kenan da minti goma sha shida na dare a nan washington ga ko shirinmu na gaba tsaka mai wuya idan ba yana da AK47 yana da access to AK47 ne tsofon soja nawa a cikin ba daji mu ace magana AK47 mu yadda shi ko za mu haɗu duniyan nan duka a kawo mana sojoji in ba mu yadda da kanmu mu yan kasa ne kowa na da yanci daidai ba zaman lafiyar mu zai wuya idan kuma shugabanninmu ba su da political will na dakatar da wannan rikishin ko mun yi yaya rikishi ba zai kare ba nigeria muna kan time bomb Jama'a barkanku da wannan lokaci muna fatar kuna nan kalau mai da muke a nan Washington DC barkanku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya kuma. Kisa da kuma konewa kurmus da aka yi wasu mutane bakwai a cikin makon jiya a jihar Benue yana ci gaba da kara tadarin hankalin mutanen Najeriya A kai da al'amuran da ke faruwa a wannan jiha ta Benue din suke kara kazancewa. Da yake tabbatar da faruwar lamarin, da Umar Danbram" da ke zama shugaban kungiyar mete ala na John Are maso gabas ya ce yanzu haka suna cikin halin zulumi na faruwar wannan kisan gillar. Za mu yi mamaki a ce a Federal Highway da ake bi daga nan Yola zuwa Taraba zuwa Benue fita Abuja an tsare fulani makiyaya a cikin motar suna hanyar su na wucewa cikin kasan benue har an je aka musu kisan gilla a inda aka kashe mutum bakwai sannan biyu kuma suna asibiti a kwance a yanzu muna nema gwamnatin tarayya tunda ta ce ta tura sojoji don su tabbatar da zaman lafiya a jihar benue a yi bincike a gane wa'adda suka yi wannan abu wadda muna ganin in ba a ɗauki wani mataki na gaggawa ba hanyar abuja zuwa benue zuwa taraba ko adamawa ya yanke kenan. To yayin da ake sa hukumomi ido a kan neman ganin inda za su bullo wannan al'amari da mutane a jihohi da dama na Najeriya cikin su har da inda waɗannan al'amura suke faruwa da ma inda ba sa faruwa din suna ganin lokaci yana daɗa ƙurewa gwamnatoci na su tashi tsaye wajen neman hanyoyin da za su warware wannan al'amarin tun bai ƙara muni ba. To ni sunana Mr. Freeman Paul Turaki youth chairman na Bwate community. Ni wannan abu ya bani takaici ya bani mamaki. ba mu taɓa ganin irin wayannan abubuwa da suke fitowa yanzu a wannan zamanin ba ta ina da aka zo ka raba bashema da fulatini ta ina da aka raba fulatini da bashema mu al'adarmu fa shine noma shine kiwo to ka gaya mun daga noma sai kiwo sai kamun kifin nan yau ka isa ka raba tsakani ne saboda haka gwamnati ni ita na ɗaura laifi ba dan ɗaura kowa laifi bai wuce gwamnati saboda kowa hakkin na wuyan gwamnati gwamnati ce ya kamata ta fidda hakkin kowa ta wa kowa dalili ga wannan guri shine naka wannan guri shi da yi amfani da shi ina so gwamnati ta sa hankali wannan maganan tsakanin manoma da makiyaya ba maganan siyasa ba a cire siyasa a fito a san me da a a kawo matsala. haka ne to daman shi mutumin da aka je a buɗe shirin nan yana mai da martani ga mutanen da aka kona a jihar benue wato mafin da umar dan buram dama yana cikin wanda suke fafata a cikin shirin da shi wakilinmu na can adamawa ibrahim abdulaziz ya shirya mana a can yola wanda kuma ya hada da wani sanannen dan siyasa tsohon kwamishina kuma jigon kabilar bacama wato sam zadok wanda kuma yau za mu kawo ci gaban muhawarar tasu za mu tashi ne daga tambayar da muke na cewa shin gwamnatoci a najeriya suna yin abin da ya kamata domin ja wannan al'amari birki gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba to ma fi a tambayar da zan yi shi ne kamar yadda na masa shi ne ce ban su muke kuma baya kamar yadda ce a shi ne muke gaba shi ya ce gwamnati gwamnati nan cewa ba ta ba matakai kai da abin a tambaye ka ne shin gwamnati ta yi abin da ya kamata wajen magance wani abu don suna gani kamar kan cewa shakulatin bangaren na bangaren hukumomi shi jawo to kamin na in je kan gwamnati zan faɗi wani abu daya eh. gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi a matsayin ta na uwa don har ga Allah ina ran ransa maka da Allah boma boman da aka wurgawa fulani ba wurgawa bace ma ba ka tambayi kowa muna da shi on record fulani da yake cewa sun zo nan ka ina suke ne ba yan kasan bace man ba ne ba a wurin suke ba ne aka kona su aka kona gidajensu aka nemi a fidda su karfi da yaji suka nemi su dawo ko ta wani hali intervention ne na security wancan wancan bai kamata ma in yi maganan shi ba sojoji ya kamata su kare kansu maganan gwamnati eh. gwamnati lokacin da wannan abu ya faru ta je ta kafa kwamiti kwamitin bincike na kai muna da evidence na mu da aka kashe tun bayan da aka tura jirgin sama ya wasar da jama'a ya wasar da fulani ya wasar da bace ma fada ya kare an tare hanya daga numan zuwa eh, eh, lamurde an tare hanya daga lafiya lamurde zuwa eh, tinno an tare hanya daga numan zuwa jalingo ana fidda fulani mu wanda ba ji ba su gani ba ana kashe su yana magana AK47 a numan muke ganin AK47 a hannun yan bangan mu ba sohon soja <laughs> a cikin fulani ba wanda kuma yake da access to AK47 amma su sara duka ne kunji ji kowane bangare na gani kamar kanta shi ke da gaskiya wasu na gani kamar cewa ya kamata ne a dauko matakai na farko shine a hana ana kira eh, kiwo a fili eh, honorable kana ganin da yau za a tambaye za a magance tashe-tashen kula da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya me kamata yi na fara fada dazu na ce gwamnati ta bar wariya har wa yau zan fada ka fada eh. eh shi dan uwana Alhaji Mafindi ya yi magana wato ba su koma ba ina zuwa eh, an ah. san an san tambayan da kai ne nike son baka da maganin shi ina koma kan cewa mm. gwamnati yau idan na fita da AK47 na yawo za kama ni kai bari in baka misali eh, ne ce ba na eh, eh, eh ina ba kana neman so so ka gaface a ah, sam honorable hmm. ba na so mu koma wannan mu wuce muna batun kan cewa me ya kamata a yi a magance wannan tashi tashi gwamnati ta yi yadda za ta yi ta hana shigowa mutane yadda suka ga dama a kasar Najeriya domin wasu sun shigo akan cewa su Fulani ne eh Fulani ne mutum zai shigo kasa ya yi takardun shigowa an buɗe mu ya zama very porous ana shigowa har lokacin fadar numan nan musamman eh, eh, sojojin da aka yi hayansu daga wasu kasace mun gamsu. a numan da ID cards ɗinsu duka an gansu domin su zo su yi yaki a hana eh, a hana shigowan yan ta'adda ba baki ba yan ta'adda a daina shigo da yan ta'adda Najeriya tana lokacin da ke magana sai na gashi ma mafin da su mata ta kamata ka bada eh, lokaci daidai shine na da abin fadi eh, to yanzu in ka cire rediyo na kusa da ni zan complain albishin ka daman shi shirin tsakar wuya haka haka gada tambaye shine kan cewa farko shine gwamnati ta hana makiyaya yawo da bindiga kamar yadda zargi na biyu kuma ya ce dole ne a hana shigo da baki da sansu na farko me za ka cikin abin da ya fara wannan duka ba shine matsalar mu a Nigeria ba to ina ganin shi honorable ya yi mantuwa ko ya magana cikin zuci idan ba fulatani yana da AK47 yana da access to AK47 ne sofon soja nawa a cikin ba daji mu ajiye magana AK47 mu yadda shi ko za mu haɗu duniyan nan duka a kawo mana sojoji mm. in ba mu yadda da kanmu mu 'yan kasa ne kowa na da 'yanci daidai ba zaman lafiyar mu zai wuya idan kuma shugabanninmu ba su da political will na dakatar da wannan rikishin ko mun yi yaya rikishi ba zai kare ba ga wani instance zan baka an kamo tibabe a taraba guda tara da bindigoginsu da motansu yanzu suna hannun 'yan sanda a takum da cewa sun shiga tara ba fa ba fulatani suke kaiwa attack ba fa tibi suke kaiwa attack su kuma tibabe ne kaga wannan abu a gwamnatin buhari nan ya ɗauki wani dimension ya ɗauki wani siffa wanda zai ba kowa tsoro nigeria muna kan time bomb in ba mun zanna mun yi hankali mun yi tunani mun dubi crisis nan kam shin ba fulatani ka shi ake rikishin nan da shi ne na farko tukuna identify rikishin nan ka da ba fulatani ake yi ne wannan abu ni ya tarwasa mini hankali ya tayar min da hankali to ni ban yarda fulani mu ne ake gani da AK47 ba ya kuri ka eh, bashi lokaci san eh, zo kai kai ya kuri ka ya kuri eh, gama magana na mhm. maganan gefen gwamnati gwamnatin tarayya ya zamana da gwamnatin jihohi sun ba kowa equal opportunity na zama shi ma ɗan kasa ne a yi da shi a koyaushe sannan na biyu akwai wasu kuɗaɗe da ake yanka fulani mu illegal taxes da ake biya ba ma zamanin colonization idan ruwa zan sha da saniya na a tafki a kasan ɓacama sai na biya idan zan je fadama na yi kiwo sai na ɗaure bujumi na ba da kuɗi ba ɓacama kaɗai ba haka ta raba inda fulani yan uwanmu ne ma ke shugabanci don haka ya kamata gwamnati ta dubi irin wannan abu a yi gyara a kai bayan traditional institution ta koma kan soja da dan sanda da immigration da custom yana maganan shigan kasar nan ba mu da security a kasar nan idan kowa zai zo ya shiga wuri a bude ba za a bi duk process ba sunan mu ba zai daina baci ba ka dubi abin da ke faruwa yanzu idan an kama wani ɗan boko haram daga chad ya zo nan za a ce dan nigeria ne don haka ya kamata a ɗauki matakai na tsaro mai karfi a kan nigeria sarakunan gargajiyanmu a ba su daraja a ba su lokaci a sa musu kuma ido don wasu sarakunan ba su ɗauka duk kabilu da ke karkashin su nasu bane suna wakiltan kabilan su ne kawai in kai ba fulani ne kace kai ba fulani ne kawai kake sarki a kansu to sauran ya za su yi in kai ba bace ne ma ya zama na duka kowa kai shi sarkin shi ne in an yi justice and equity adalci da ɗaukan kowa daidai nan ne za mu samu zaman lafiya mai ɗorewa da ma tambaye ka ne ƙungiyoyi ah, irin na waɗannan al'ummu kama daga na makiyayan kama daga na manoman kama da na cigaban kasa akan fake da guzuma domin a harbi kasa na da abin a tambayi shawara kare wani shara ka ba wa kungiyoyi kama na al'umma da na kuma sauran jama'a a shawarar da zan bayar ne na san cewa dukkanmu muna da addini ko mun san Allah ni addini na bata yadda yi kisa ba bata yadda zub da jinin dan adam ba mu ji tsoron Allah mu daina kisa mu daina zub da jini mu ji tsoron Allah mu san cewa rana ɗaya za mu bar duniyan nan mu fuskanci shari'an Allah idan mun ba da gaskiya kan cewa akwai Allah kuma mun yarda da Allah da muke bi ya kamata mu yi abin da Allah ya ce mu yi abin da ya ce kar mu yi kar mu yi ɗaya daga cikin abin da Allah ya ce kar mu yi shine kar mu ɗauki ran wani ni na ba da gaskiya ga bishara bible da nake ba da gaskiya kai wanda ta ce kar in yi kisa kar in zub da jini so ina ba da shawara a kan cewa jama'a su ji tsoron allah su bar yin abin da zai sa gobe mun saya gaban allah za mu kasa mai za mu faɗa. amma findi kai ma zama kamar tambayar ƙungiyoyi wani rawa ya kamata kungiyoyi irin naku za ku taka ganin kan cewa da faɗakarwa domin ganin kan cewa a gulta da tsira tare. To a gaishe ku to muna da shiri ɗaya da ya rage mana a wannan al'amari ko kuma a wannan muhawarar da muke kan rikicin makiyaya da manoma kuma za mu kawo muku shi rana wace yawan Allah ya kai mu muna fata za a kasance ta da mu a daidai wannan lokaci ranar talata mai zuwa. Zai muna godiya ga su baƙin namu Alhaji Mafindi da kuma Malam Sam Zadok da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulazizi da ya haɗa mana shirin ya aiko mana shi. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakuta a Washington a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. barkewar tashin hankalin kabilanci a arewa maso gabashin jamhuriyar demokaradiyya kongo ya sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 24 tare da kone ɗaruruwan gidaje kurmus jami'an kongo sun je faɗin ya ɓarke ne a ƙarshen makon da ya gabata a lardin ituri tsakanin 'yan kabilun hema da landu ba a tantance abin da ya haddasa faɗan ba amma kabilun sun kwashe shekaru masu yawa suna gaba da juna kasuwannin hannun jari a amurka sun fuskanci babbar faduwar hannayen jari a jiya litinin bayan da kamfanin dow jones ya faɗi da kusan maki 1,200 yayin da iya asarar kashi 4.6 cikin 100 na darajar hannayen jarinsa shi ma kamfanin S&P ya faɗi da sama da maki 100 jiya litinin kamfanin dawa ya faduwar da ba a taba gani ba a tarihi wanda hakan kuwa na zuwa ne bayan da faduwar da dawa ya gani ranar juma'a lokacin da ya asarar maki 666 kwanaki uku ya rage kafin kudaden da ake gudanar da ayyukan gwamnatin amurka su wato sake karewa sai dai ya zuwa jiya litinin batun yarjejeniyar shige da fice babu masaniyar inda aka dosa. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon ghana za a ji mu dauke da wasu rahotanni da sauran shirye-shiryenmu da masu sakonni da kuke aiko mana yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen wasu da masar da